ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da yayi mana allati la tu'addu wa la tuhsa ba sa karewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka majalisin da ke masallacin al mm ebenu hotora gra a kanan dabo a wannan yammaci na ranar talata wanda ya kama sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shi ne ya zo daidai da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato sha hudu ga watan ramadan amma fa sai mun waiwayi shekara ta 630 daga hijira ɗaya daga cikin taurarin addinin musulunci manyan kwamandoji manyan shugabanni waɗanda suke jarumai wanda ya yi musharaka tare da salahuddin al’ayyobi a jerin gwanan yaƙinsa da 'yan korose ɗaya daga cikin manyan sarakuna waɗanda suka shahara da riko da addini da kyautata wa al'umma malami mai tsoron Allah jarumi, wanda yake ana kiransa da muzaffar din ko kubori Allah ya yi masa rasuwa lalle hakika wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin taurarin addinin musulunci a ƙarni na bakwai wanda yana ɗaya daga cikin alamu da suke nuna kyakkyawan jagoranci na al'ummar addinin musulunci Lallai haƙiƙa. sunansa ya shiga jerin adalan shugabanni wanda zai iya shiga sahun irin su Umar bin Abdulaziz da sauran taƙiyan adalan shugabanni na daulolin musulunci sunan wannan babban jagora muzaffaruddin ko abu sa'id bin zaiduddin aliyu bin baktakin bin muhammad wanda ya fi shahara da alkokobori wanda wannan kalma ta kokobori kalma ce ta turkanci asalinta daga ainihin yaren turkawa take tana da ma'ana ma'anarta shine az-zi'ibul azraq shine bakakura ko da dai azraq a larabci ana nufin shudi amma dai kalmar ma'anar tana nufin baka kura kishiyar farar kura ko kasan a hausan aka ce farar kura to ana nufin mutumin da yake matsoraci kenan to shi sa suke ce masa azzaibu amma al'azarak wanda ya shahara da wannan lakabi domin nuna jarumtarsa da yanda yake kai farmaki da yadda in an tashi yaƙi yake shigewa gaba babu gudu babu ja da baya babu tsoro lallai salahuddin ayyubi yana ɗaya daga cikin taurarin addinin musulunci wanda in ka tashi bayanin jarumai a musulunci to sai ka yi bayanin salahuddin ayyubi wanda sunan salahuddin ayyubi ya mamaye al'ummar duniya gaba ɗaya tun a ƙarni na shida daga hijira yanda zukata suke girmama shi a gefe guda zukatan makiya musulunci suke cike da razaninsa wanda ya ɗanɗana wa 'yan kurose ainihin azaba kuma ya tarwatsa su a yaƙoƙi daban-daban musamman a yaƙin hidin wanda shine ya zama musu yi musu kwalelanka da baitul makadisi to wannan jarumta ta salahuddin ayyubi kada ka yi tsammani shi kaɗai ne ya same ta duk wani shugaba da za ka ga ya ci nasara a mulkinsa ko a gudanarwarsa to lallai haƙiƙa yana samun haka ne idan Allah ya taimake shi da mataimaka na gari duk wannan ƙoƙari na salahuddin ayyubi ba wai shi kaɗai ne ya cimma wannan nasara ba a a bayan gogewarsa da iya mulkin sa. da gogewarsa wajen siyasa da yaƙi to lallai haƙiƙa ya sami irin su muzaffaruddinil kokobori sun rufa masa baya wanda duk yaƙin da aka yi da salahuddinil ayubi to an yi shi ne tare da muzaffaruddin alkokobori wanda wannan in ka ce salahuddinil ayubi to lallai haƙiƙa an za ka kutsa cikin tarihi sai ka jiyo ɗuriyar muzaffaruddin al-kokobori wannan sarki an haife shi a birnin erbel 27 ga watan al-muharram shekara ta 549 daga hijira wanda birnin erbel wani birni ne babba wanda yake arewa ko kudu maso gabas na birnin musul da ke iraki wanda yana nisan kilomita tamanin daga birnin musul na iraki a nan erbil take mahaifar muzaffar dinil kokobori kuma ya ci sa'a ya taso bisa kulawar mahaifinsa wanda ake ce masa zainuddin aliyu bini baktakin wanda shine ma sarkin erbil din to a lokacin sai ya kula da tarbiyyar muzaffar dinil kokobori ya kuma hada shi da malamai wanda suka tarbiyyantar da shi suka ba shi ilimi kuma ya ƙara koyar alfurusiya shine hawan doki da jarumta da fada da takobi wa fununul kital da fannin fanni na yaki dukkan wani fanni na yaƙi sai da ya koya shi za ya zama babban jarumi wanda mahaifinsa sai Allah ya masa rasuwa a shekara ta da 563 daga hijira 1167 ta miladiya a lokacin shi din kokobori yana ɗan shekara goma sha hudu, kuma babansa ya ce idan ya mutu wanda zai gaje shi waliyul ahadi yarima mai jiran gado shi ne shine din al-kokobori amma lokacin da babansa ya mutu sai dai bai kai shekarun da ya kamata ya zama sarki ba saboda yana da karancin shekaru yana shekara goma sha hudu da haka akwai mataimakin babansa wazirin mahaifansa da ake ce da shi mujahiduddin kaimas sai ya karɓi mulkin ya ci gaba da gudanar da mulkin sannan bai bar wa muzaffaruddin koko bari komai ba sai dai sunan shi ɗan sarki ne yarima mai jiran gado to yayin da muzaffar bil kokobori ƙarfinsa karfinsa ya zo ya ga lokaci ya yi da ya kamata ya karɓi mulkin mahaifinsa sai wannan waziri sai ya hana har ma aka samu tsabani tsakaninsa wanda ƙarshe ma ya ce ya cire shi muzaffar dinar kokobori daga wannan mulkin da mahaifinsa ya gadon masa a shekara ta 569 1173 na miladiya a lokacin to don kada mutane su yi masa bore sai ya yi wani abu sai ce amma ya kawo wani ɗan uwansa wanda ake ce da shi zainuddin yusuf wanda ya ce shi ne zai zama a maimakon muzaffaruddin alkokobori to wannan ce ta sa da yake yana da jarumta yana da zuciya bai da a danne shi ba sai ya ga cewa bai kamata ya zauna a wannan gari ba da aka sai ya fice daga garin erbil ya tafi babban birnin musal wadda dama shine babban birnin wanda ya fi erbil kasaita sai tafi ya je sami shugaban wannan birni wanda ake ce da shi saifuddin gazai a sani na biyu sai ce yana neman ya taimaka masa ya zawo masa da mulkinsa da wancan wazirin azzalimi ya handame to amma sai fuddin sai ya ga cewa ba zai iya haka ba don haka sai ya ce to abinda za a yi kayi haƙuri sai ya ce ya shigar da shi cikin manya-manyan 'yan majalisarsa har ma ya ba shi wani birni ya nutsa shi hakimi a wani birni da ake ce da shi harran to sai mu zafar din koko sai ya tashi ya tafi zuwa harran amma yana ƙarƙashin sarkin Musa ya zauna yana ta mulki a Harran har shekara ta 569 daga hijira wanda tun daga shekara ta 569 daga hijira ya fara mulkin har shekara ta 578 daga hijiriya to ana cikin haka ne sai salahuddin ayyubi sai ya bayyana kasan kowane zamani da irin mutanensa sai Allah sai kawo duniyar musulunci Salahuddin al ya kwace birnin Misra daga wajen ƙarshen khalifofin 'yan Ubaidiyya wanda ake ce musu Fadimiyya sai Salahuddin al-Ayyubi sai zama shi ne sarkin ya tun kuɗe wancan dan haka a lokacin sai ya ƙara kwato Misra sai Misra da Sham suka zama su ne garuruwan da suke ƙarƙashin mulkin Salahuddin al kuma ya fara wani sabon salo na yaƙar 'yan kurose yadda ya fara fitar da su daga garuruwan da suka ci na sham to wannan ne ya sa lalle haƙiƙa sai salahuddin ayyubi sai ya haɗa kan daulolin musulmi wanda daga nan ne sai mutane sai suka fara yi masa mubaya ƙananan sarakuna daga ciki akwai zainuddin yusuf sarkin erbel ɗin nan wanda aka yi wa shi din ko kuburi kwatan mulki don haka dan uwa ne kuma a wajen muzaffar din ko kuburi kamar yadda muka je wazirin ya dauko shi ne domin ya kada a ce dai bai ba wa jinin sarkin ba to shi ma wannan dan uwan din ko kuburi da ya ji salahuddin al-ayyubi shine yake tashi sai je masa mubaya to bayan da muzaffar din ko kuburi sai ya bar musar sai joyin ya ya hade da salahuddin al-ayyubi ya shiga cikin ɗa'asa kuma ya zama yana ɗaya daga cikin manyan dakaru da salahuddin al'ayyubi yake ji da su wanda salahuddin al'ayyubi ya yi mamaki da irin jarumtakarsa ai mun ji ba a banza ya ɗauka ba dama an koya masa da haka ya yi mamaki saboda in an ji yakin yana daga cikin wanda suke tsayawa su jajirce babu gudu babu ja da baya to wannan ne ma ya sa salahuddin al'ayyubi bayan wannan amincin sai ya ga su kulla zumunci da shi to shine yana da wata yar uwa sai ya ce to ya ba shi auren yar uwarsa shi Salahuddin Ayyubi sai ya aura wa Muzaffaruddin ko Kubori yar uwarsa da ake cire da a Rabi'atu Khatun yace ya aura masa domin zumuncin su ya ƙara kulluwa don haka tun daga nan Muzaffaruddin ko Kubori ya shiga ya da Salahuddin Ayyubi yayi tun daga buɗe wani wuri da ake ce da shi hisunul kark a shekara ta da 580 1184 miladiya wanda kuma wannan gagarumar nasara ce gare su domin wanda da yake rike da garin wani ɗan kurose ne arnat wanda lallai hakika ya kasance yana tare al'umma mai ne musu fashi yana kwace dukiyoyin al'umma musulmi to sai salahuddin ayyubi da muzaffar dinul kokobuli suka je suka cinye wannan suka tarwatsa wannan ɗan kurose nan, a yakin hedin babban yaƙi da aka yi shi a shekara ta 583 1187 wanda shine yakin da Salahuddin Ayyubi ya kwato Baitul Maqdis lalle haƙiƙa Muzaffaruddin al-Kokobori ya nuna jarumta a wannan yakin kisa nake ga ma in dai kai magana Salahuddin Ayyubi nasarar ba ta sabace shi kadai akwai irin su Muzaffaruddin al-Kokobori wanda malaman tarihi suka ce shine ya ba da wata fikira da ta sa aka ci baitul maqdis cikin sauki yace tun da wurin akwai ciyawa tunda na gaya ma ya goge ya karanci fununul qital aiminji shi sa duk mutumin da ya karanta ilimi ya sha bamban da dan haye wanda kawai shigowa yi kowane irin ilimi ne ko kashi ne inda an ce wannan ya karanta shi ilimi yayi to zaka zaka samu bambanci akan kowa mutum da dan bani na iya ne kawai shigege ya al'amura to shi sa tun da shi dama ya karanta sai ya ba da wata idea ya ce wajen tun akwai ciyawa a ƙone wannan ciyawar wacce take kewaye da inda aka yi yakin hidin? wanda kuma lokacin ya ga iska tana fesin ɗin su wannan kiristocin ne ka sa akwai lokacin da za ga iska ta kada tana yamma wani lokacin ga iska kuma ta kada tana yin gabas to lokacin iska tana kadawa tana yin nahiyar da 'yan kurose suka yi to da aka kunna wannan wuta a cikin ciyawa sai iska ta dinga ɗaukar hayaki da kuma zafin wuta tiranta tana kaiwa fuskokin 'yan korose to wannan ne sai jikinsa sai ya mutu nan da nan suka fara jan kishirwa idan sai ya fara yaji to daga wannan aka ci nasara a kansu wanda wannan cin nasara ne ya sa aka buɗe baitul maqdis aka dawo da shi hannun musulmi a zamanin salahuddin al-ayyubi in kana maganar muzaffar dinin alkokobori malaman tarihi sun yi maganganu a kansa wanda ina yawan gaya ma cewa malamai ne suke yin magana sai a ce wane mai aka ce a kansa idan mutum ya mutu ko yi wani abu to akwai kalmomi da ake fara shi ne za ga irin tarihi ilimin tarihi ana cewa sana'ul ulama'i alaihi yaban da malamai suka yi masa da haka a lokacin babban malamin tarihi ibn khallikan yana cewa kana mutawazi'an muzaffar bin Kubur ya kasance mutum ne mai tawazu khayran mutum ne mai alkhairi zuciyarsa fes take sake da alkhairi yuhibbul fuqaha kuma mutum ne mai son malaman addini yana son malaman addini malaman fiqh wal muhaddisina da malaman hadisi yace wa rubama ada shu'ara A wani lokacin ka san dan adam ba wanda yake ma'asumi sai annabin Allah yace wani lokacin ma yakan dan debo kuɗi ya dan ba mawaka yana ɗan dakata 'yan mawaƙa su ko mawaƙa yawanci suna zuga mutum ai mun ji illar mutum ya da a dinga zuga shi ɗin nan ai babu kyau irin wannan roƙon to wani lokaci ya ɗan ɗauki wani abin ya ba wa mawaƙa kuɗi wa ma nuƙila annahu in zama fi harbin ya ce ba a taɓa rawaitowa cewa an ci nasara a kansa a wani yaƙi ba inda ka san khalid bin walid shi ma haka yake duk yaƙin da ya jagoranta sai ya ci nasara sannan ibn kallikan ya ƙara faɗa a wani wurin ya ce wa amma siratu amma sirarsa biography nasa tarihinsa fakana lahu fi fi'ilil khairi ajaibun yace yana da abubuwan ban mamaki in an tashi magana alkhairi yace lam nasma anna ahadan fa'ala fi zalika mithla ma fa'alahu yace bamu taba jin wani yayi abin da yi na aikata alkhairi ba na taimakon al'umma da taimakon marasa shi da na kasassu sai ce wannan shine halin muzaffar dinin koko gori kuma kana layi ta ta'adal munkar sannan baya aikata aiki na munkari baya shan giya baya tata baya satar dukiyar al'umma baya duk wani mummunan abu sannan mai walayu makinu min idikhalihil balad haka yin tsare garin bai yadda a shigo da miyagun kwayoyi ko a zubo da kayan maye ko giya ko kayan caca ko kayan kiɗa da sharholiya ba sannan al'imam ibn kasir shi ma ya faɗa a cikin albidaya wani haya ya yabe shi yabo mai kyau malam ya ce ahadul ajuwadi ɗaya daga cikin mutanen masu kyauta bai ɗauki dukiyarsa bakin komai ba wasadatil kubara kuma shugabanni manya wal mulukil amjad sarakuna masu ƙarfin iko lahu asarun hasana yana da labarai kyawawa abubuwan da ya bari masu kyau wa qad ammara jamial muzaffari yace shine yi raya babban masallaci na muzaffari bi safhi qasiyon wanda yake safu qasiyon sai ce wa kana ya amalul maulid sharifa ya kasance yana yin maulidi inji ibnu kasir ba. ba fa ni na faɗa ba ahlus sunna kada ka ce ina kurzanta maulidi ya kai sabon dan izala a'a ibnu kasir ne malamin ka ne ma ibnu kasir in kana ya sunna yana ɗaya daga cikin malaman sunna malaman tafsiri shi ya faɗi wannan kalmar shi sa kullu ake so mu dinga adalci kada zafin aqida daga za ai bid'a wai isa ka ka dinga yi rashin adalci to ba ni nake faɗa wannan kalmar ba ibnu kasir ne yace ko kobori ya kasance yana yin maulidi amma da yake shi maulidi abu ne mai kyau amma hanga ta ibn kasir ba sai ya ce asharifa sai danganta wa maulidi kalma ta girma ibn kasir inda kaza zana fara budin ga adalci yace fi rabi'il awwal a cikin watan rabi'ul awwal wa ya hatta filu bihi ihtifalan ha'ila muzaffar din ko kubur yana bikin maulidi yana yin maulidi so shi sa da yawa malamai suka ce ko ba a fara maulidi ba sai a zamanin sa duk in ka bi tarihi ba inda aka taba yin maulidi tun daga zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali ka to daula ta bani umayya daula ta sai da aka zo wannan karni karni na shida ko na bakwai sannan muzaffaruddin kokobori ya fara a dai taron maulidi a tara maulidi a yi hidima a sa turaren wuta a yanka kaji a yi hidima a faɗi falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa imam al-hafiz zahabi kaje shi ma abin da yake bara ba ilimi ba koyi shi mala ko kana kin abu in ilimi ya zo fara sai ka bara ni ma haka nake yi ko da bana da wata aqida ko bana son kaza ayin na tayi sana bara jiya ka zo mun yi mun yi tarin ibnu tumur ba kuma kan aqida sa muke ba to shi ilimi al-ilmu amana ilimi amana ne dan kana kin abu kada ka boye abinda malamai suka bara ka fito ka fara ba kuma wannan ne yake nuna cewa wannan abin daidai ne ko ba daidai ba ne wannan shi ne amana ta ilimi imamu zabi a cikin siyaru a alamun nubala ya yi maganganu masu yawa a kan muzaffar dini ko kogoli na ɗaya ce kana yi ko kulla yaumin kanaɗiyar hobzin kowace rana in ka ga abin da yake wato wani mai ƙidari mai yawa yake raba na gurasa yake raba wa talakawa wa ya fil ami halkan kuma a shekara haka yake taiwa mutane ɗinki wanda ba za su iya ɗinka tara ba wa yudihum dinaran wa ne ya ba su dinari ɗaya ko dinari biyu haka yake yi ba talakawan samala sun ji daɗinsa. na biyu imamu zabi ya ce wa bana arba'a khawanik lizumna haka nan ya gina wasu wurare ko cibiyoyin kula da masu bukata ta musamman su ne azumna marasa lafiyar da ba a tunanin za su warke kamar kutare shi ne fara yin bela kafin ka ji bela a kano muzaffar din Kokobori, a tarihin addinin musulun shi ne fara cewa wa'annan mutanen ba za su iya shiga cikin mutane su yi ma'amala cikin jin daɗi rai ba ba za su iya kasa kaya a saya ba saboda ana kyankyaminsu kuma ba za su iya yin wani aiki na ƙarfi ba saboda na kasa su. sai ya ce to ya samun musu wuri wanda a nan ne zai dinga ba su ci da sha da sutura da duk abin da suke so to haka sai da ya gina irin wannan gidajen bela bela duk da dai bela suna unguwa ne amma dai asibitin kutare yayi suna na bela da bela din ai na ji bela suna unguwa ne ko amma dai yawanci yayi suna da wannan to sai irin wannan wurare na gidajen kutare da nakasassu haka nan da makafi wa kana ya atihim kulli isnaini wa kamis bawan Allah Kaji ji litinin da sai ya je wayannan nakasassun ya kai musu ziyara wa yas'alu kulla wahidin an halihi kowanne sai ya bi shi ɗaya bayan ɗaya ka ji adalan sarakuna malam malam da an yi sarakuna masu tsoron Allah shi sa yanzu ake karanta tarihin su amma wasu shugabannin an zo sai dai a tsine musu bayan wani lokaci in ka zana karanta tarihin sai dai na tsinuwa da faɗar illolin da suka yi wa al'umma to amma kaga irin wayannan Kaji ji ana faɗar tarihinsa yau shekara kusan ɗari takwas. da mutuwarsa amma ana fadar ga abin da yi yabo wannan marasa labe yana tambaye kowa bisa halinsa yana bibiyarsu kuma me wayubasituhu wayamzaha ma ba da kyama ba bai sa fake max yana kyamarsu ba yana yana shan kanshi yana kyankyami a'a har ma yana barkwanci da irin waɗannan masu bukata ta musamman wannan fa shine koko wuri na uku wabana daral linusai in ji imamu zahabi ya gina gidajen mata wadarar lil'aitami da gidaje na marayu wadarar katsa da kuma gidajen da ake yara ma wanda suke bata a nemi iyayen sarasa kasan yara da yawa suna bata ba sai inda za ka yi zuwa to shi ya gina gida wa'annan yara wa'anda suka bata ko kuma wa'anda aka jefar da su ba wai tun yanzu ake cikin shege in an haihu a je a yasar da ɗan batun a wancan lokacin to irin su masu ya ɗauko irin wannan jariran Taba bihal marade ya samo nanis masu kula da su masu renansu wanda za su dinga kula da su in ma jariran ne su shayar da su sannan wa kane ya duru alamar da Haka hakanan ya kasance na bibiyan marasa lafiya a asibiti sannan na hudu ya yi daru diyafa shi ya fara gist in amma ginsi in din gidan baƙi ba na fasada da badala ba ba kuma wanda mutum zai je biya kudinsa ba a kyauta yasa aka yi wannan duk wanda ya zo garin erbel ba shi da inda zai zauna to ga gidan baƙi nan yayi kuma ya ba wa duk wani baƙi in ya zo abin da ya kamata da ci da sha da sutura kuma in mutum ya yi niyyar tafiya zai koma garinsa a ɗa'u na fakatan taliku bi misali sai ya bashi a guzurin da ya dace da irinsa wanda zai biya masa bukatarsa kaji bayan da yake na biyar ya ce kana fi sanati ya fitakku asara bi jumla ai ya kasance duk shekara kuma sai ya kalli inda aka yaƙi da musulmi ina ne aka tsare adadi mai yawa ne daga cikin fursunonin yaƙi musulmi a yaƙin da aka dinga yi da 'yan kurose to sai ya je sai ya biya kuɗin sai ya ce ya fanso su haka kowace shekara yana yin haka ko so ɗaya ko so biyu ya tafi da mutanensa haka yake ta yi yana an te dukiyarsa domin ya fito da irin wannan mala akwai shugabannin irin wannan kuwa na shida wa ya kharuju sabila lil haddi hakanan yana taimakon alhazai hanyar da za su je su aikin hajji cikin sauki ya taimaka musu da guzuri a gyara hanyar a samun da rijiyoyi a hanyar yanda alhazai in sun tashi tafiya tun tunda kan dawakai suke tafiya da alfadare da jakuna da raƙuma su dinga yin zango zango suna samun ruwa da za su yamfa duk shi wannan sannan na bakwai hakanan wa ba asulil mujawirina fil haramain sharifain hakanan yana aika waɗanda suke makotantaka ɗakin Allah maka da madina nan ma yana hidima shine farkon kadimu haramaini ne. bikam sata alafi dinar yana ware dinari dubu biyar akan wannan hidima na takwas wala hu bi makka asarun a makka inji imamu zabi duk magana imamu zabi ke dauko ma yana da wasu abubuwa asar da ya bani jamila masu kyau wanda shine initiating din su fa huwa awwalu man ajra al-ma'a ila jabal arafat shine farkon wanda ya fara jan ruwa a kai ruwa dutsen arafa in ana kafin kaga yau abinda saudiya take ana raba mutane ruwan ana arfa saboda zafi muzafar al kokobori shi ya fara yin wannan wa amila bil jabal masani'a lil ma'i akan akan dutsen sai wasu drum drum ko rizabuwa ruwa rizabuwa na ruwa an ce yayi amfani da ruwan sama ruwan sama ya zo sai ya taru a cikin wannan to in lokaci ya zo sai ga ana amfani da shi alhazi lokacin hawan arfa na shida shi ma ka ji abin da zahabi yake duk da shi ahalin sunna ne salafi iri na ka. amma bai ɓoye batun maulidi ba haka kullum ake so mai adalci sai ce wa huwa awwalu man ahadasa amma ka zai ce man ahadasa shine farkon wanda ya fara kirkiro kaga ya ce ahadasa al-ihtifal a yi biki bi maulidin rasuli sallallahu alaihi wasallama wajen maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce wajen ma'a kasirin min al'ulama in an tashi shi ne sai tattara malamai da yawa kamar yadda yau masu maulidin Allah da annabi suke yi akwai maulidin da zaka ce na Allah da annabi ne amma akwai maulidin da ka san wannan ya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gaba zuwa yanzu sun ma. duk maulidin da za zo ana kada kade ana raye raye ana wani zagayen banza dofi wannan ba sunna cikin su amma dai abinda za a zo a zauna a ambaci sirar manzala salisu salama da amanarsa da gaskiyarsa da yadda ake to wannan abu ne mai kyau ni ma na yadda da wannan a zo a zauna a faɗi falalarsa amma falalar ba tare da kuma cin mutuncin wani ba wanda ba yi saboda wasu kuma an sun zo irin wannan moli ne za a faɗi falala amma ba za su yi lafiya ba sai sun ci mutuncin waɗanda ba sa maulidi sai an ce mai gemun bunsuru maƙiya annabi an ɗai sai mun yi maulidi kaza to mutum wallahi ya ɓata ladarsa in za ka yi ka je ka yi shi ƙa'idar maulidi ana sha fara duk duniya duk yadda za ka kai da kamfen a yi maulidi a ce kaza wallahi wani ba zai ba ya san bidi'a ne shi a fahimtarsa duk kuma yadda za ka ce kai maulidi bidi'a ne a daina maulidi a yi kaza in watan maulidi ya fa to wannan sannan kuma wani ya fara shi kuma wallahi ba za a daina ba to me yau za mu wahalar da kanmu amma dai abubuwa na ba daidai ba a cikin maulidin a fito a yaƙe su masu ɓata sunan maulidin a cakuɗa maza da mata ana rawa ana gwatso ana halara ta yi girgiza ana iskanci da wayar da to wannan ba wannan zai da wannan ko kawai a mai shi hawan sallah yanda mu na gargajiya a koma ina ne a saudiya ne ko a maka ko a najeriya ko a kano ko a katsina in idi ake hawa ka ga wannan aibuki ne na gargajiya ba wanda zai inkara sa amma ka danganta ba kuma da addini ka ce addini haka a dinga zagaye a tara hanyoyin mutane a dinga sa jisi ana tsalle ana waye da sauransu ana wasu abubuwa na riya da kuma alfahari da kuma yi wa juna habaici wannan ba wanda zai dare ko a fito ana wasu abubuwa na makuzanci ana tsalle-tsalle ana waye da sauransu amma a yi ni tsatse wala ne na gamsu da wannan a yi ni tsatse a faɗi falalar annabi sallallahu alaihi wasallama babu cakudawa da maza da mata a tunasar da manzala ai wannan yana da amfani musamman a wannan zamanin namu na matasa da su Messi da Ronaldo suka dauke musu hankali ko da yake yanzu ba ba yayin Messi da Ronaldo ake ba ta kare musu yanzu ina ji wasu ake yanzu to in baka fito da irin abubuwan da zaka dinga faɗar falalar annabi sallallahu wannan matasan namu za su manta da manzala sallallahu alaihi wasallama wallahi irin abubuwan da ake lataka je wai dan ayi hudu ba ko a yi majalisan ilimi ba kowa ne ya sani nan matasan namu nan kafiran makiya musulunci za su faɗauke musu tunani amma lokacin da aka yi wutan munasaba aka ce makon sahabbai ko makon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko tunawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sai arabiyar awwal ba wannan abu ne mai kyau ba wanda zai tsaya yana wani inkarin wannan to ka ji abin da yace wa huwa awwalu man ahdatha al-ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon da fara bikin maulidin manzala sallallahu alaihi wasallam inji imamu zabi wa jama'a li hadha kaseeran min al-ulama'i ya tattara malamai da yawa fihim yace a cikin su min al hadith akwai wasu malaman hadisi ne wa kaga malaman sunna kenan wasu fiya as-sadiqina yace da sufaye masu gaskiya sufaye domin akwai fandarru wanda su ma sun bar kan layi wanda zaka ji suna wasu maganganu kamar wanda yake cewa laysa fi jaybi ghayrullah wai aljihunsa babu komai Allah ne a ciki kaga wannan ya kauce daga barin kan hanya kuma ya ce sufi ne shi ko wanda zai ce wannan fitila Allah ce wannan Allah ne wannan wannan shi ma kaga ya kauce daga barin siratul mustaqim to ba irin su ba sai imamu zabi ya ce as-sadiqina masu gaskiya sai ce fasta hasana zalikal ulama al'amal ulama fi masharikal ardi wa magariba sai malamai suka ga abin da yi a lokacin sa a fahimtar su ga ai wannan yayi abu ne mai kyau sai aka ce kal hafiz ahmad bin hajar al-asqalani kamar hafiz ibn hajar al-asqalani a zamanin yazo bai kuma yi inkarin maulidin ba shine fa yawa sahihul bukhari sharhi duk sunna ka yafi ka sunna fatahul bari shi yayi littattafai da yawa shi ya bulugul maram da kake karantawa amma bai inkarin maulidin ba to kaga wannan fahimta ce shi sa an zai a dinga yi da mutunci da girmama ba da fitsara da rashin kunya da kafartawa da bid'antawa ba ba haka yake yin da'awa ba ai mun jijiya ibn tomar a haka yi wa da'awarsa illa saboda tsanantawa yace wa tilmizuhu alhabiz as-sakawi haka nan da dalibin sa hafiz as-sakawi yace wa kazalika al-hafiz as-suyudi hadda irin su imamu suyudi zuma duk suna ganin sun ga maulidi zuma a wajen su ba wani abin nan bane to sai hafiz zabi ya ci gaba da bayanin sa yace wa amma ihtifaluhu bil maulidi amma kaga bikin da yake na maulidi fa ya kasiru anhu ba za ka iya bayyana shi ba kanal khulqu ya khalqu ya qasudunahu min al iraqi wal jazira yace mutane da yawa in yana yi suna zuwa daga iraqi daga jazira yace kuma sahata filin wajen wa tunsabu qibab khashabin lahu wasu kubbobi ake sawa na katakwaye wali umara kamar da ake ne an an zo muliya gana su kafa wasu tutuci ana wasu rumfuna ana wasu shi ya fara yin wannan da haka a lokacin sai ya zauna mutane sai su zo da yawa aka zo ana wannan abubuwa na shida to gaskiya dole shi ma nan zanzaya hakura taskar tarihi ta umarka ana ɗebo ta da da ainihin yawa kuma ba ma so saboda fa'idojin abin a ce mu dinga takaitawa ita ma za mu kalli wata rana insha Allah za mu zo mu karasa dai cikin wannan shekarar cikin yadda Allah idan mun koma bangaren tafsiri muna nan a cikin wannan aya wacce muka karanta ta jiya innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab Allah ce wa'annan wa'anda suka karyata da ayoyinmu suka kafirce to da sannu za mu sanya su a cikin wutar jahannama sai Allah sai fada cikin wannan aya kullama nadijat juluduhum dukkan lokacin da fatin jikinsu suka ainihin kokko ne wanda wannan aya tana magana akan dama ikon Allah na ranar alkiyama wanda dama Allah shine ya halarci mutum shine ya kashe mutum kuma shi ne zai tashi mutum bayan da ya jiddige ƙasa ta cinye shi ya zama gari Allah zai tattara gabansa ya tashi shi to shi ne zai kuma canza fatarsa idan ya ƙone ranar alkiyama wannan ba abu ne mai girma a wajen Allah ba abu ne kaɗan shi ne Allah sai ke cewa to baddallahum junudan gaira sai ayi sai ta fassara muhimmanci me dalilin sai ce liyazuqul azab domin su ɗanɗana azaba mai radadi wanda ilimi a yau na likitanci cikakken ilimi ya tabbatar da cewa duk gaban jiki na jikin dan adam fata ita ce Allah ya wadata ta da wasu irin cells wanda suke daukan zafi Allah ya bata wannan abu shi sa da an tsikare ka zaka ji da an yanke ka zaka ji da ka kone zaka ji da an cije ka zaka ji da wurin da ciwo zaka ji saboda akwai wasu cells a jikin duk fatan mu ta ko'ina wanda su ne suke ɗamfare da wannan abu wanda Allah ya faɗa to kuma wani abun ban mamaki shi idan mutum ya kone, a jikin fata shine ne mutukar abin da mutum yake cin zafi fata ta gudun zafi na ƙona akan komai da komai Allah ka raba mu da wuta tun a duniya balazana a lahira shi sa mutum ya ƙone za ga zafin da bala'in da yake ci yana da yawa shi sa an yi irin wannan gobara ko a gidan mai ko a wurin gas ko a wurin kaza in ka ga irin babbakar da take yi in ka kalla ba za ka iya ƙara mai daga nan ka ba to wannan shine abin da ilimin zamani ya tabbatar da shi cewa fata tana kunshe da sayar waɗanda suke iya karɓar dukkanin zafi da dukkanin nau'i in dai ɗaukan zafi ne ba abin da ya kai fata shine ma idan aka yi ma allura aka zo za a tsikara ma allura lokacin da kake tsananin jin zafin na allurar lokacin da take ratsa fatar ne amma tana wuce fatar tana shiga tsokar jikin ga zaka ji kuma zafin ya fara raguwa wannan shine amsa kawai shi sa to sai din na daukan zafi a jikin fata suke sannan wannan aya a sakon na biyu tana nuna mana cewa lalle haƙiƙa idan mutum ya kone sosai a fatarsa ya kai wani level na konewa to ya daina jin zafi duk abin da za a masa ko ba zai zafi ba saboda fatar ta tafi wayannan cells din da suke sa mutum ya ji zafi ya tafi wannan fa shine yake faruwa shi sa wani lokacin ma hatta masu diabetes wanda ya zo musu illa da yawa zaka ji suna complaining cewa suna jin dindirs a su. wani lokacin sai a soke su ma ban sani ba wani lokacin mutum ya ji rauni sai ya ga jini zai sani haka diabetes yake wa kafar mutum ma sosai wani lokaci wallahi sai mutum ya ji rauni sannan zai wani likita yake bani labari yake cewa ai akwai wani abu da wani ya faru shi bai ma ji ba sai kafa tana kan salansar mashin bai ji ba sai da ta babbaku sai da ta fara konewa tana hayaki aka fara ce masa kafa kafa tana hayaki sannan ya aka gaya masa bai sani ba to ai fata ce take rike da irin wannan sayar na wannan zafin shi ne to hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya ce kullama nadijar juluduhum don lokacin da fatinsu suka babbake baddalnahum juludan ghairaha sai mu canja musu wasu fatin liyazuqal azaba domin su ainihin ɗanɗana azaba shi sa British Encyclopedia ta bayyana cewa akwai wasu matakai na ƙonewa akwai ƙonewa ta daraja ta ɗaya da daraja ta biyu wanda suke samun rukun fata wanda ba ta lalata fatar gaba ɗaya shine daraja ta ɗaya daraja ta biyu ba ta lalata fatar amma ƙonewa ta daraja ta uku to tana lalata fatar kuma daga nan sai ta tafi zuwa ɓargo da ƙashi da tsoka da jijiyoyi da suke jikin wurin wanda take cewa wannan ciwon to lallai haƙiƙa yana kasancewa ne tamfurare lokacin da mutum ya ji ciwon in ya ji wannan daraja ta uku amma yana wucewa shi ma wajen ya daina jin zafi to shi ne abin da hikimar Allah wannan science ɗin daga Allah yake ya nuna ma cewa ya kai likitan fata ya kai ɗan science ya kai ɗan boko aƙida duk wani abu da ka sani yau likitoci suna zuwa suna bincike to qur'ani ya faɗi wannan tun shekara hudu da wani abu bara mu gayyato babban malami a doktor zugulul ragibin najar Allah ya ji kansa shi ma wannan malami na ne masoyi ne sosai duk da cewa communication muke amma ba mu ga juna ba na so wani zuwa in je misal mu haɗu amma Allah bai ba shi ma bai fi yan watanni ba ya rasu bai jima ba Allah ya masa rasuwa ya ba wa duniya gudunmawa wurin fito da scientific miracle. mu'ujizozin alkur'ani na kimiyya na zamani yayi littafai da yawa yayi as-sama'u fil qur'an duk inda aka yi magana sama cikin alkur'ani da yadda ilimin fariki ya yi sai da ya littafi ya fi shafi 400 sannan ya zo yi al'arzu fil qur'an dama shi geologist ne masanin ilimin ƙarƙashin ƙasa ne ya tattara ayu da suke magana a kan duwar wutsi da ƙasa da sauransu sai ya littafi al'arzu fil sannan ya yi aljibal ya ce wazifatul jibal shi kuma specifically akan duwatsu ne shi ma ya ɗauko ayoyi irin su wal autara da sauransu sannan ya zuwa ya littafi alhaywanu fil qur'an dabbobin da Allah ya faɗe su a qur'ani su ma ya tattara ya faɗe su sannan bayan nan yayi mana kafin ya tafi ya bar wani littafi mai kayatarwa yace masa tafsiru ayatil kauniya shi tafsiri ne amma yana ɗauko scientific miracles ne na qur'ani yana yin tafsirinsu wanda ka san in ka san ni ko ka san tafsirinmu na nan muna yawan bayanin wani amma za ka ji kwana biyu mu taba ba to ai sai an zo wajen ina ce last year ina ji ban yi tunanin mun taba scientific america zuwa to haka ya dauko aya a bakara aya ali imran in akwai sai ya littafi bolins guda hudu da bayanan malaman kimiyya to da ya zo bayanin wannan aya Dr. Zagulun Ragibar Najjar rahmatullahi alai Allah ji kansa Allah ya haska kabarinsa Allah ya sa ya huta sai ce wannan aya tu'akkidu anna ihsasal insan tana karfafa cewa jin da mutum yake fili kenan bil alam jin zafi da yake ya tarakkazu fil jildi haka yana kunshe ne yana kasancewa ne a cikin fata wa annahu idza intaza al jild amma idan fata ta kwaye babu ita sai ce faqadal insanul ihsasu bil alam to dan adam ba zai taba jin zafi ba walizalika qala rabbuna yace shi yasa mu yake cewa azzamin qa'id mai girma da daukaka yake cewa me kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab duk lokacin da fatin su suka kokkone su ɗan wuta za mu canja musu wasu fatan menene hikimar liyazuqul azaba domin su dandana azaba to zaka duk irin usulubin ɗin zugulul na rajal in ya tashi fasa kimiyyar qur'ani to sai ka ji abin da yake fara sai ce wa hazil haqiqa wannan ilimin wannan binciken na ilimi lam yudriku hal adibba likitoci ba su gane ba illa fi asna'il harbil alamiya asaniya sai da aka yi yakin duniya na biyu tsakanin 1939 zuwa 1945 a lokacin ne sai likitoci na turai suka gane cewa wasu daga cikin rundunoni sojoji kenan wanda aka same su ko bam ya tashi da su ko wani abu ya kone su to wanda suka sami irin wannan rauni wanda ya taba fatar jikinsu sai aka gane cewa mai lam yash'uru bil alami ba sa jin ciwon ba su ji zafin ba illa lahazatul isaba sai lokacin da wannan accident din ya same su sai ce amma bayan da wannan sales na fatar da kira da fara da yadda Allah ya saka fatar ya rukuce ya tafi bam ya kone shi ko wuta ta keta shi sai ce mai zalal alamu fi'ila to sai ka ji jin zafin ya tafi ya ce to wannan ne ya sa ta juhu sai suka sami resolution suka sami result cewa anna zalika labudda wa an na hukatta mabimautar asabi suka ce ba komai ne ya jawo irin wannan ba sa jin zafin ba wannan cells din da suke jikin fata almurtaki zafil jirgi wanda suke kunshe a cikin fata to su ne suka mutu daga nan ne sai mutum ya zama baya jin wannan zafi daga nan kuma sai ya shiga don ya nuna ma shi ma likita ne in kana maganar likita dan science ne sai ce to kai bara ma yi ma bayani a likitanci ka ga menene dalilin da ya sa fata waya ma fata take ne da haka a nan lokacin sai yake cewa fata tana ɗaya daga cikin abin da in an ce fatar mutum shine wani fata da ya rufe jikinsa gaba daya ko ina jikinka fata ne kada ka tafi wani wurin sai ce yana kare ainihin sales ɗin jikin ɗan adam da ƙirarsa da gaban ciki sai yake ba wa kowannen mu launinsa fata ce take sa a ga wannan fari ne wannan baƙi ne har ma a ce wannan wankan talwaɗa ne har ma marasa godiyar Allah suke bulletin su ce wai za su koma farare banda jahilci fata su suke illatawa to yace duk wannan abin da fata yi yace to in kaga haka lalle haƙiƙa fata ita ce take tabbatarwa da mutum vitamin D vitamin D in ji an boko kenan ko ba za ce vitamin D din kamar da aka saba aka koya mana ba za ga vitamins vitamins wai zero ba ya zero eh su wai sai yi kakale to na gaya muku vitamin ne ma na sana cewa vitamin amma kuma vitamin din zan fada domin shi muka saba eh akwai vitamin D wanda yakan samu ne daga hasken rana wanda kuma shine yake seseta darajar zafi da kuma temperature ta jikin ɗan adam shi vitamin D in ka samu hasken rana to kuma amfanin sa yakan seseta ma wannan kuma yakan kare ka daga dukkan wasu abubuwa na waje wanda za ka iya samu yakan sama wata garkuwa ta lafiya to duk kuma yana amfani a fatar jikinka duk abin da yake ma kenan shi yasa ce idan aka ruguje fatar dan adam idan mutum ya kone ko kuma ya wani mummunan rauni mai faɗi wanda ya shafi dukkanin jikinsa to wannan ne yake sa mutum kuma sai ya mutu gaba ɗaya saboda musifar zafin ya yawa shi sa wani in abin ya taru lokaci guda to wannan zafin ne na ɗaukan sales to sai mutum ma ya rasa ransa ma gaba da Allah ka kare mu mala Allah ka kafafa mana shi yasa sai ya ƙara cewa fatar mutum tana da wata tsabaka guda biyu ribi bit akwai abin da yake ce da shi albashara wannan kenan ta farko din nan shine suke ce mata za epidermis, ina faɗa daidai wanda wannan tsabakar ita ce ta sama ta waje shi mun alarushi yake ake ce da ta albashara ba wuce ma naji bashara yake ce yake ce wannan fata yace to tana da siranta kwarai da gaske kuma tana iya karɓar ruwa kuma a jikinta akwai wasu sel wanda akwai kashi 90 a cikinsu su ne wasu sel waɗanda suke ba mutum protein wanda kuma suna kare mutum daga dukkan wasu baraza na fata sannan ita dai wannan epidermis ɗin ita ce take ɗauke da sales waɗanda suke wa mutum turi shi ne ake samun wannan sanadar na melanin wannan a jikin fata ne shi sa an mutum ya rasa wannan sai ga ya koma zabiya ko kuma masu bilicin in suka kashe wannan to sai ga cewa fuskar su ta koma dabbar dabbar ta maki ita ba fara ba ita ba baka ba duk wayannan suke ruguzawa ba su sani ba saboda jahilci sannan sai ga cewa akwai fata ta bi ita ce al'uduma shine zedamis ita ce kuma wuta ɗabaƙa ta biyu ita tana da kauri wanda tana da wasu ƙulle-ƙulle da wasu ainihin sanadarai waɗanda aka yi su daga collagen fibres sunan sanadarin kenan wanda suna da amfani ga jikin ɗan adam kai ba zan karanta ma wannan bayani na zugulnar jaro ba in ba ɗan medicine ba in ba likitan fata ba ba zai ainihin gane waɗannan abubuwa ba don haka dai a ƙarshe sai ya fitar da resolution ya ce wa ƙadi bata bidirasa ya ce to ya tabbatu bisa bincike da aka yi anna centimeter murabba alwahir aka samu santimita ɗaya murabba yi a jikin fatar jikinka kama a tabin hannunka haka sai ce yana ƙunshe da wasu abubuwa da suke ɗauke da zafi abubuwa ne guda biyu wasu nau'i biyu ne na ɗaukan zafi sai ce wa isna ashara mustaqbalan lil baruda amma yana dauke da kuma abubuwan da za su iya daukan sanyi su kuma guda 12 na zafi guda biyu na sanyi guda 12 sanai ce wanda kuma za su iya daukan wahala su kuma akwai su guda 50 yana nuna ma wasu abubuwa dake dake da suke jikin wannan fata taka da Allah ya ma sanai ce akwai me wa mi'atai amma abin da za su iya daukan alam ciwo kenan akwai abubuwa 200 wannan shine fataka kawai santimita murabba'i kawai kamar fadin tamun hannunka akwai kawai abinda zai iya daukan zafiya ka shine alharara in ana zafin rana zafin rana kenan abu ne guda biyu wanda zai daukan sanyi guda goma sha yi zaka kafin sanyi an sanyi sanyi akan zafin rana sannan akwai hamsin wanda kuma suke a wani nau'i na wahala da fatar za ta ci gaba yace amma kuma ɗaukan zafi na ciwo ka ji ciwo to abubuwa ne guda 200 yace idan zafi ya kai tamfurita 40 tamfurita to lallai hakika waɗannan abubuwan sai su koma su juye na ɗaukan zafi wanda za ka iya jin zafin wanda za su ya ɗe ɗaukan zafin rana in temperature zafin ta kai 40 to sai kuma su juya sai ka dinga jin zafi a fataka ita kuma tana ɗauka saboda wannan yanayin da aka yi da aka yi cewa wannan aya da muke magana a kanta lalle haƙiƙa ta zo da wani ilimi wanda ya riga 'yan adam sani bi aksar min salasata ashara karna yace sama da karni shekara 300 to kaji zugulin ragibin najjar kenan sai mu kalli ɗaya malam wannan na ɗan tsakuro ne a rubutu na fa na PhD da ne dama na yi mukarana ne kwamfayarin tsakanin malaman science 'yan boko likitoci injiniyoyi 'yan science da suke bincike akan science da iliminsu da kuma abin da malaman addini 'yan islamic studies 'yan ulumul Qur'an, 'yan shari'a 'yan fikihu su kuma suke zuwa su dinga bayani akan mu'ujiza suna kuma tsoma bakinsa a science wai su waye suka fi gaskiya ne yana taɓa maka wannan bayanin to shine ne na ɗauki mutum biyu da zagulun ragibin najal da zandani sai nake comparing kowanne a maganganun su kuma akwai wasu ka'idoji da malamai suka sa na in zaka fassara alqur'ani da science ba wai kawai da ka ake fassarawa akwai wasu sharadai sun fi goma sha biyar to sai nake gina maganganun su sun hau wannan sharadan sai in comparing haka da lingayi to yasa na tsakuro shi kuma magana Abdul Majid Zandani wanda shi ma ya faɗa <coughs> shigen <coughs> magana da zugulun ragibin najjar yayi yake cewa shine man aka soke ka da allura in kana jin zafin ne farkon lokacin da allura take taba bata ka amma idan ta wuce sai ka ji wannan zafi ya tabu sai ke cewa lalle haƙiƙa wannan ne sa ma 'yan wuta Allah zai musu bayani zai musu azaba ya canja musu wuta sannan a wani wurin ke cewa inna dilda lalle fata huwa markazul ihsas shine tushe na jin zafi na filin bil hariqi da konewa iza harakal jildu bin nari yace to idan wuta ta um, fata ta kone da wuta fa iza nazaja idan fatar ta zama cewa ta kone ƙurmus, sai ce faqadal isas ko fuqidal isas sai a daina jin zafi a wurin yace lizalika yu'aqabu Allahu al-kuffara yawmal qiyamah shi sa Allah zai kafare hukumar ranar qiyama bi i'adatil jild marratan ba'da marra yace zai da musu da fatar bayan daga wannan karo da wannan karo shi yasa wannan shine dai abin da ilimi ya riga ya tabbatar wani likita masanin ilimin fata musulmi da ake tare shi Dr. Salim Alhamud shi ma na dauko maganarsa yana cewa innal nihayatil hassasa til jildi yace mafi karshen jin zafi a fata shine idza dummirat bil harik in aka zama fatar ta ruguje da koniya ta kone sosai fa innal insana yafqidu ihsasahu bin nar yace dan adam yana rasa jin filin din zafi idan fatarsa ta kone da wuta wa zalika li anna markazul alam fil mukh shi kuma ga abin da likita ya fara sai ce ai tushen jin zafi yana cikin kwakwalwarka in ka ji zafi kwakwalwar ce take riya wannan jin zafin a cikin kwakwalwa yake sai ce layan tabe to kwakwalwa ko ba ta gane wannan ciwon idan ya kai mutuƙa fata ta abin nan dinsa wannan shine abin da wannan likita yake bala sannan akwai Dr. Muhammad Jamil Habbal shi ma likita ne musulmi shi ma yayi maganar wannan yace fata idan ta ci karo da ƙoniya addi zalika lil bil bi alamin sharid wannan yana sa a ji ciwo mai tsanani jiddan yace li annan nar domin wuta tun bihu mustaqbilatil alaf allati hiya nihayatil asabiyya alhara alhara yace ita ce take bayyana mutukar abubuwan da mutum yake ji na zafi saboda ita ce mutuka wajen abin da mutum yake jin zafi sannan yace akwai fata da ake cire ta rafini wa takunul alam alharqa ala ashaddaha yace nan ne ake samun tsananin wannan wanda wannan shine abin da likita ya fara abin da ne muku alƙawarto wannan ayar profesan fata na duniya ya zo ya ƙara tabbatar da ita malam wannan shine ke nuna ma cewa na ce ma ƙur'ani gaskiya ne saukakke ne daga wajen Allah kaji duk wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo qur'ani babu tsakanar babu kwamfiyuta, ba a ilimi mai zurfi a ilimin fata sai ga wani professor da ake cewa iji ishi tagata tajison shugaban department na fata da kuma ilimin kula da ɗan adam a jami'ar Chiang Mai da ke ƙasar Thailand wanda kuma shine din ɗin din na School of Medicine Abdulmajid Zandani dai wancan malamin da gaya ma ya faɗi yadda alaƙarsa ta fara da Profesa Taji Tajison ya ce lokacin da suka fara nuna masa wasu hadisan manzala Salihu Salama da abubuwan da suka shafi kasusunsa. har ma suka nuna masa cewa akwai profesa ma case Mo wanda yake malami ne na sanin halittar dan adam shi ma ya ce qur'ani gaskiya ne suka gaya masa haka sai yake cewa muka yi masa tambayoyi da yawa in ji zandani sai suka ce da shi to shin kai ilimin fata a wurin ka yake sai profesa tagata ta zo ya fara wannan bayani wancan bayanin kan da din nema na likitocin ba sai na dawo ba duk irin sai sai zandani yace yanzu in muka gaya ma qur'ani ya faɗi wannan aya ya faɗi kai wannan ilimin ka yi ta sai ta ƙarya wannan ba zai yi ba wannan ilimi ne ba a same shi ba sai shekaru ya kuke magana shekara dubu da wani abu sai aka karanta masa wannan ayar innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran lalle haƙiƙa waɗanda suka kafurce da ayoyinmu da sannu za mu sanya su a cikin wuta kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatin jikinsu suka kone baddalnahum juludan ghayraha sai mu canja musu wasu fatin liyazuqul azaba domin su dandane azaba aka gaya masa haka sai ce kai anya ko wannan ba haka yace littafin ne fa wannan daga ina sai ce wannan ba zai taba yiwa ba sai aka ce masa wallahi qur'ani ne in kana shakku ma dauko ma qur'ani mai tarjama sai aka ce to sai ya karanta da ya ga haka sai yake cewa wannan littafin daga ina yake aka ce daga wurin Allah yake aka ce sai waye Allah ne aka ce shine ya halitta sama shi ya halitta ƙasa a lokacin da ya ji haka ya tabbar abin da iliminsa ya tabbatar a lokacin yace ashhadu alla Allah illa illallah wa anna muhammadar rasulullah a lokacin ya musulunta wanda majid zandani yana faɗa cewa lokacin da muka gaya masa wannan bayan ya musulunta sai ya tafi ƙasarsa thailand yi da'awa a lokacin ma ya samu wasu daga cikin ɗalibansa sun musulunta yan uwa wannan shine ne al'ijazil ilmi fil qur'anil karim wa sunna wannan ilimin gaskiya muna da ƙarancinsa, ilimi ne mai muhimmanci wanda ta kai yau a duniya a makatul mukarrama a rabidatul alamil islami suna da hukuma mai zaman kanta ta duniya wacce take yi wa alkur'ani da hadisai hidima yanzu akan wannan abubuwa wanda ni ma ina daga cikin members ɗinsu na ɗan shiga cikinsu wanda kuma har ma mun so mi wani shiri da su a fassara ni ne kawai ban sani ba ko Allah bai zan yi kuɗi a yanzu bane kawai ina ta shiri ta kuma har kafin da za a samu kuɗi sosai a zo a fassara sun balli da bai sun fi hamsin har yanzu ina nan da su ya za ya fassara wannan ya za a fassara su da harshen hausa duk da mun fara magana sai Allah ya kawo corona a lokacin da Allah ya kawo corona a lokacin to kuma ban samu cewa tafiya ta tafi ba kuma daga nan sai rayuwa ta fara zafi a Najeriya da irin mu duk muna iya zuwa umara da albashi na wallahi na kan biya umara na je amma a yanzu ban isa ba wane ni umara sai dai kalle ta to yana daga sai abin da ya takaita magana sai dai abin sama sama to abin da nake so in ce ma wannan duniya yanzu ana irin wannan abu kuma ana bukata domin wannan hanya ce da ake samun mutane da yawa waɗanda ba musulmi ba suke musulunta dalilin wannan kamar yadda profesa tagata tagson ya yi aiki sa santa ta da na kafa na kira da suna al'ijaz ai na kafa santa kuma daga cikin manufarta ɗin ta dinga yaɗa irin waɗannan abuwa mun yi daura sau ɗaya na kira ɗaliban ilimi mun fara bayanin yadda za a koyi ilimin amma ni ɗin ne malam abubuwa da yawa suna kaina ba ƙara yi ba to yana daga cikin manufar santantawa a yada irin waɗannan abubuwa musamman da harshen hausa wanda mun fara yin wasu kilibikilu ai ga mala yakubu nan ya mun yi wasu kilibikilu ina ji na minti biyar in kuna bibiyan shafukan mu za ku an fara sakin su na minti biyu ne ko minti uku akan irin waɗannan abubuwan domin al'umma ko mutane suna samun a shi'ur da wannan da yawa hanya ce yau a duniya da zaka samu manyan malamai suna musulunta wanda wannan abu ne wanda ya kamata mutane a ƙara ba da goyon baya wajen wannan kuma muna roƙon Allah Allah ƙara ƙarfafa mana gwiwa ya ba mu lafiya da tsoro in cika wannan burin in Allah da akwai littafi yana nan shi ma ina ta so in fassara shi irin abubuwa to abubuwa ne suka yawa abubuwa ne sun yawa da yawa annabi kuma yayi gaskiya yace kai amfani da faraga ka kafin shagalaka amma da mutum zai samu lokaci kuma duk ba komai ne shugul ne yau amma da aka tafi ka je ka samu wani ka kulle kai sati biyu amma fa ka dinga cin shinkafa kaza ka dinga can shawarma kana abin da to yanzu sai ga a sati biyu kai abin da zaka to amma yau sai kai ma an ka tafi sati biyu to iyalin ka fa wa zai kaza da sauransu to yasa abubuwan ake ta'auna amma dai yi imani Allah zai kawo lokacin muna fata da za a fito da al'umma wannan amma dai ana bibiyar karatunmu da muka yi da muka fara ai za a ji mun tattaba irin waɗannan abubuwa wayanda suke masu amfani kuma a gidan rediyo rama na tsaki wajen shekara biyar ina wani shiri mu'jiza alqur'ani ai dai irinsa ne wanda gaskiya duniya ta yi nisa irin waɗannan abubuwa har libya na so na je kan wannan daidai lokacin ne bai zo ba su ma dai akan irin wannan alakar ana ta ƙoƙarin ya za a yada irin wannan a duniya gaba da. to Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu albarkacin alkur'ani wanda ina gani kafin mu kare akwai tambaya da wani bawan Allah ya rubuta ya ce malam ina yi ma fatan alkhairi da fatan dacewa cikin wannan wata mai alfarma malam dan Allah ina da tambaya ko me yasa duk da tarihi mai girma ta fannin kimiyya fasaha menene ne ne me yasa duk da tarihi mai girma ta fannin kimiyya fasaha ilimi da kuma likitanci da addinin musulunci da al'ummarsa suke da shi yau tambaye ta fito fiye da kowace al'umma a tarihin duniya malam dan Allah me yasa wasu ba sa fadar shaharar musulunci ta wannan fanni kimiyya fasaha da dai sauransu sai tarihin da ya shafi yaƙi yaƙi da kuma fitintunu na gode to ai wannan abin da ka faɗa akwai abin da ake ce da su guzzatu tarih su guzzatu tarih su ne suka yaƙi tarihin addinin musulunci duk wasu abubuwa masu kyau na addinin musulunci ɓoye suke su suka yi littafan addinin musulunci illa sannan a gefe guda wannan kai kanka ina ji ka san soro daga karanci karanci irin na orientalist su suke cewa kamar akwai yaƙe-yaƙe a fimfajin in ka ana ƙanshin wannan magana to ana so a ce yaƙin badar da manzala salisu salama ya yi da yaƙin uhud da manzala salisu salama ka san su orientalist haka suke nunawa ai manzala salisu salama kawai ya ji ya fafaru ya fafaru ƙureshu ai shi tarihin addinin musulunci ba ka raba shi da yaƙi mai wannan tambayar gaya ma kamar yanzu duniya ba ka raba ta da yaƙi yanzu ba ga waɗannan azzaluman dagutan ba ba haka kawai ana zama lafiya ba kuma suka je suka kai yaki ai in ɗan adam yana nan sai an yaki kuma musulunci an yi yaƙoƙi da yawa dole kuma sai an faɗa. sai an faɗi cewa musulunci an yi yaki an je an kai addinin musulunci saboda su ma wayancan nan ai yaƙar musuluncin suke yi su ma zaka dinga jin labari in suka su abun da suke wa musulunci ma wallahi musulmi ba sai musu lokacin da aka je aka bude andalus aka yaki musulmi daga andalus ai kashe su aka dinga yi aka je ko dai mutum ya koma kiristanci ko kuma ya koma morocco ko a kashe shi wanda suka rage in aka je gidan ka aka ga alkur'ani sai a kama ka a kai ka wani mahakimu taftish wani akwatu a dinga azabtar da kai mai kusoshi da wasu kebil kebil a dinga zane mutum ana shaki sa sai ya mutu haka suka dinga to duk inda suka je kashe musulmi suke to shi sa gaskiya shi tarihin addinin musulunci dole sai kaje ana magana yaki sai kaje ana yakin uhudu sai kaje ana yakin badar sai kaje ana yakin yarmouk har mu to baya baya kaje ana yakin hitin yakin qadisiya yakin dole sai kai magana yaki ai duniya sai zaka yi magana sai an yaki domin amsa ma ta nuna ma yanzu ma yaki yaki tsakanin musulmi da Iran da kuma Yahudu da Nasara kuma suna so su gwara musulmi domin su za su yi riba a wurin in iran ta kai wa saudiya ta kai wa kuwait ta kai wa qatar kasar musulmi ta kai wa to gaskiya wannan shi ne, amma oriental sun bata tarihin musulunci shi ba a samu irin wa'annan abubuwa wa'anda za ka ji abubuwan da musulmi suka yi amma ko mu anan shaida ne mun kawo tarihin ibn sina da abin da ya yi. mun kawo tarihin abul a az-zahrawi mun kawo tarihin ibn nafis mun kawo tarihin malamai da yawa na kimiyya irin waɗannan abubuwa akwai su da yawa shi yasa kuma abin da ya samu kamar a tarkar tarihi ma ba ma har yanzu ka fahimci cewa a tarihin musulunci bai fi san muke tabawa Ramadan ne mana kaidi duk abin da zamu yi tarihin sa to sai iya ramadan shi yasa da yawa zaka ji baka ji wani tarihin ba duk abin da ka ji mun faɗi shi to a ramadan aka yi shi da tarihin namu kawai saka kawai muke ɗebo shi babu scope of limitation to za ka dinga jin tarihi abubuwa da yawa yanzu muka ɗauke ta shekarar muka ce wannan shekarar za ta kalli daur rol na malaman musulunci to sai mu ta kawo tarihi irin wannan abubuwa kuma wataƙillan Allah sa muna rayu in muka cinye taskar tarihi an mun kusa cinye ta kusan duk kusan abubuwan an tattaɓo su to ƙila mu dinga kawo ɗaukan take sai mu ce daula ta bani umayya a mahangar musulunci shekarar abin da za ta kalla kenan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar abin da za ta kalla kenan kula khulafa'ur rashidin shekara abin da za ta kalla kenan sai mu dinga towa a haka in Allah ya da amma dai gaskiya kada mu fita daga manufar duk abin da ya muke ga cewa idan muka kalli rana mai kama irin ta yau a rana mai kato ba mu fita daga rauni za da yawa ni kaina ina so in tuso wasu tarihin amma na kasa duk da haka ina dan samun wata gaba muga cewa mun lankayo to gaskiya wannan shine dalili da yasa zaka ji cewa yawanci masu faɗar tarihin musulunci an fi faɗa yaƙe-yaƙen ba kuma ana faɗa irin wayancan abu kuma gurbi ne yake kama abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfani da mu gaba daya masu yada wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin